Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a tara ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a ji yadda ake ta kokarin ganin ba a tsawala farashin kaya yayin da ake harmar shiga watan azumin ramadan a sassan najeriya ba magana a arewacin najeriya ma gaba ɗaya bi izinin lai mai kamfanin buwa ba zai kara taliya kuɗi ba zai kara kudi kuɗi ba zai kara suga kuɗi ba za kuma a ji cewa za a kafa wata tashar samar da wutar lantarki ta musamman a jihar borno don sauƙaƙa yaƙi da 'yan ta'adda da kuma tayar da komaɗa kamar kowace ranar juma'a yau ma garba awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan game da irin matsalolin da maniyyata aikin hajin bana ke fuskanta saboda sharaɗin yin rigakafin covid-19 har ila yau garba awwal zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya jama'a Assalamu alaikum. Mai sarautar da ya fi dadewa kan karagar mulki a Birtaniya kuma mijin sarauniyar Ingila ya rasu yana da shekara 99 a duniya. A wata sanarwa da aka sake wa kafar yada labarai kuma aka kafe a kofar fadar Buckingham a safiyar Juma'a. Cikin tsananin alhini mai girma sarauniya tana sanar da mutuwar mai gidanta kuma abin ƙaunarta mai girma Yarima Philip Duke na Edinburgh. Mai martaban ya rasu ne cikin kwanciyar hankali yau da safe a Windsor Castle. Sauran ƙarin bayani zai zo nan gaba. Iyalan masarautar suna tare da al'umman duniya cikin wannan juyayin rashin. Jami'ai a Afghanistan a yau dinnan Juma'a sun ce 'yan tawayen Taliban sun kashe jami'an tsaron ƙasar guda tara sannan sun kama wasu sama da sha uku a wani harin da suka kai yammacin lardin Herat. wanda ke daura da kan iyakar Iran. Gwamnan lardin Sahid Qatali ya gaya wa muryar Amurka da daren jiya Alhamis cewa 'yan tawayen na Taliban sun auna wasu wuraren zaman jami'an tsaro a gundumomin Koshan da Goriyan da ke daura da kan iyakar Iran. Kabilu daban-daban a jihar Kayin ta kasar Myanmar suna kan fuskantar yawaitar hare-hare daga sojojin kasar da ake kira da Tadmandu. Bayan juyin mulki da aka yi a watan Fabrairu, duk da bayyana tsagaita wuta da aka yi na wata guda cikin watan Maris. paris dakarun sun ɗauki mummunan mataki na murƙushe masu goyon bayan demokaradiyya a faɗin ƙasar yayin da aka garkame dubban mutane wasu ɗaruruwa kuma suka rasa rayukansu duk da yake matakin kushewar na ƙasa baki ɗaya a yanzu a myanmar shine mai girma da aka fi sani a shekaru faɗan ƙabilanci a wannan ƙasar ta kudu maso gabashin asiya ba sabon abu bane myanmar wanda ake kuma kira da bama tamkar wata cibiya ce ta yakin basasa da ya fi dadewa a duniya saboda an shafe shekaru saba'in ana fama da fadace-fadacen kabilanci. India ta sake ba da rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar corona mafi girma. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiya ta kiyasta akalla mutane 1,031,968 suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Wannan kiyasi ya bige adadin da ma'aikatar lafiyar ta ba da rahoto na akalla 1,026,789 da aka samu a ranar Alhamis. Ministan Lafiya na kasar Jamus ya ce kasar za ta shiga wani hali na tsaka mai wuya duba da yadda mutane da ke dauke da cutar corona su dubu hudu da dari biyar suke kwance a ɗakin marasa lafiya sosai. Ya ce idan abin ya ci gaba a haka to zai zama kalubale a harkar lafiya. A ranar Litinin Puerto Rico da Washington DC za su buɗe damar yin rigakafin corona ga mazauna wuraren 'yan ƙasa da shekara sha shidda. A wani mataki na bazata, makaddacin Firaministan Singapore Heng Swee Keat, wanda ake fatan zai zama shugabar ƙasar nan gaba, ya janye kansa daga cikin masu takarar wannan mukami a cikin wata wasiƙa da ya bayar jiya alhamis mr sri ket ya ce matashi mai jini a jika ya kamata ya zama firaminista nan gaba wannan sanarwar ta mayar da hannun agogo baya a tsarin waɗanda za su zagoranci ƙasar bayan firaminista na yanzu lee hesing long ya yi ritaya lee ɗan shekara 69 da haihuwa ya yi niyyar yin ritaya a shekaru saba'in amma kuma sai ya nuna alamar zai ci gaba har sai an kawo ƙarshen cutar corona tun samun 'yancin kan singapore a shekarar 1965 jam'iyyar people's action party take jan akalar ƙasar kuma na tsara waɗanda za su gaji mulki tun da wuri wato shekaru masu yawa a gaba. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jihar kano ta arewacin najeriya inda wasu masu ruwa da tsaki ke kokarin ganin ba a tsawala farashin kaya a watan azumin ramadan ba ba ma a jihar kanan ba har ma a faɗin arewacin ƙasar baki ɗaya mahmud ibrahim kwari gare ka A watan azumin bara dai hukumar ta kai ruwa rana da 'yan kasuwar inda jami'an ta suka kai sumame rimbunan da 'yan kasuwar ke adana kayayyakinsu biyo bayan korafin jama'a cewa wasu daga cikin 'yan kasuwar sun ɓoye kayayyakin al'amarin da ya sanya farashin taliya da shinkafa da sukari da sauran kayayyakin masarufi tashin gwauron zabi. Wannan lamari dai ya ƙara jefa jama'a cikin kuncin rayuwa a daidai lokacin da ake fama da kullan gari saboda annobar corona a wancan lokaci. Sai dai a bana hukumar ta ce ta ɗauki matakan kaucewa yanayi irin na baran inda ta nemi zama da 'yan kasuwar domin fahimtar juna. Barista Muhi Magaji da ke zaman shugaban hukumar yaƙi da rashawar ta Kano ya zanta da manema labarai bayan ganawa da 'yan kasuwar. Mu magana muke ta abin da talaka abin da ya damu talaka. Wato mun gamsu da cewar da commitments din da aka yanzu kuma mun yarda cewar su mutanen da kuke gani din dukkaninsu mutane ne wanda suke to dealers ne na wannan kayayyakin. Saboda haka ba su ne suke controlling market cost ba in dai har kamfani ya ga dama so kuma duk sun fito mana da abubuwan da suke ganin cewa sun taimaka wa gwamnati akan abin da za mu yi domin mu kawo gyara a wannan da buwa da dangote su waɗannan kamfanonin kadai sun isa su determinin din market force a kasuwa kuma yanzu mun gamsu da cewar waɗannan kamfanonin musamman a yanzu a lokacin azumin nan wanda dukkaninsu 'yan garin nan ne kuma masu kishin garin nan sun yarda cewar ba za a samu wannan ba to tabbaci bai wuce wannan da muke da shi ba kuma bai wuce yanzu sun yarda cewar in muna so mu gani mu tafi mu je mu ga kayan da suke da shi a ajiye kuma mun gamsu da cewar da izinin Allah ba za a samu wannan abin ba Kamfanin Dangote da takwaransa na buwa su ne ke sarrafa galibin kayayyakin masarufi da ake yawaita amfani da su a lokacin ibadar Ramadan. Kuma Alhaji Muhammadu Adakawa shine babban dilan kamfanin buwa a yankin arewacin Najeriya. Ba ina magana ba ne ma a magana Kano kawai ba. magana arewacin najeriya ma gaba ɗaya bi izinin layi mun wadata da kaya wanda daga nan har zuwa bayan sallah bi izinin layi mai kamfanin buwa ba zai ƙari ba ba zai kara taliya kuɗi ba ba zai kara fura kuɗi ba zai kara suga kuɗi ba akwai mizani da kuka kayyade misali kar ya wuce daga kaza zuwa kaza mu. a wannan ba wanda ya isa ya kayyade mizani da kaza zuwa kaza yanzu wani faɗuwa ma zai sayar wani mai da kuɗi zai sayar ne eh, tabbacin da kuke ba mutare ba na farashi ba ne na wadatar kayayyaki ne to dama ai amma haka nake ma wannan cika bakin da nake cewa da kai ko daga ina kashi ka zo ka siya ai mun tanaji kayan ne yanzu idan kuna da buƙatar mai saye ya zo ya biya yau inda mu tsaya har dare a bashi A nasa bangaren Alhaji Salisu Sambajo da ke zaman babban dilan kamfanin Dangote a Kano bangaren sukari da dangoginsa na cewa. Ai wannan magana da ake ta kare-karen kaya, ai ta wuce, ai abin da za a bari a gani action. Wannan magana ta kure ta kare magana da sukari da taliya su ne dai abin da mutanen nan suke. Tuni dai hukumar yaƙi da rashawar ta Kano ta yi makamancin wannan ganawa da shugabannin 'yan kasuwar hada-hadar amfanin gona ta yammacin Afirka da ke da wanau a nan Kano da nufin ɗaukar matakan kaucewa hauhawar farashin kayayyakin abinci a kasuwar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud, daga batun dakile tsadar kaya lokacin Ramadan. sai kuma na kafa wata tashar wutar lantarki ta musamman a jihar borno don sauƙaƙa ƙoƙarin da ake na daƙile aika-aikar 'yan ta'adda da kuma tayar da komatsar jama'a haruna dauda gare ka. kamfanin man fetur na kasa da ake kira nnpc ta ce za ta gina wani wuri da zai dinga samar da wutar lantarki ga al'ummar jihar borno da kuma zai dinga amfani da iskan gas shugaban kamfanin man fetur na kasan alhaji mele kari ne ya bayyana hakan lokacin da ya ziyarci fatar gwamnatin jihar borno ya ce suna sane da matsalan da jihar borno ke ciki musamman ma na rashin wutar lantarki da zagan al'ummar jihar ke fama da shi sakamakon lalata hanyoyin wutar lantarki da ake zargin cewa 'yan ta'addan boko harab ne suka yi ya kusan watanni uku kenan ake fama da matsalar karancin wutar lantarki a garin maiduguri da da cewa an dan gyara hanyoyin samar da wutar lantarki bayan awanni 48 wannan mayaka da ake cewa mayakan boko haram ne suka sake lalata hanyar samar da wutar lantarki we're here to to join you to resolve power problem in borno state yace mun zo ne don mu haɗa hannu da ku da borware wannan matsaloli na wutar lantarki a jihar borno musamman ma a garin maiduguri da kewayensa mr president has declared this year the decade of gas for the next 10 years. Ya ce shugaban kasa ya ce wannan shekara wannan shekara samar da iskan gas ne har ma zuwa shekaru goma masu zuwa wato ma'ana za a iya samun iskan gas a kasuwanninmu da ke kasa kuma mun ga wannan dama ne da za mu iya amfani da shi wajen taimakawa al'umman jihar Borno kuma mun ga irin matsalolin da suke fuskanta ta hanyoyin wutar lantarki. Eh, we are now partners have talked to each other and we think it is very possible to establish a dedicated power plant in Maiduguri. Kuma mu da abokan mu mun yi magana da juna kuma muka ga zai yiwu mu kafa kuma samar da wutar lantarki mai aiki da iskan gas wanda muka ga zai iya biyan bukatun jama'a mu a wannan lokaci har ma da makwabtan kasashen mu. And we think that between three and maximum four months. Kuma muna ganin da karshe mai girma gwamna za mu iya kafa wannan cikin ganganin lokaci ko cikin watanni uku zuwa hudu haka. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum ya mai da jawabi yana mai cewa. Power is very essential. With power, we can reduce the magnitude of the insurgency. ya ce wutar lantarki abu ne da ke da mahimmanci sosai da wutar lantarki za mu iya rage karfin matsalar ta'addanci saboda miliyoyin jama'a na tafiyar da rayuwarsu ne ta hanyar wutar lantarki na gani lokacin da aka samu matsalar karancin man fetur a gidajen mai yadda kananan mutane da ke gudanar da sa'ansu ke tara biyu wajen samun man fetur wannan matsalar ta'addancin ya zo ya yanke jihar borno gaba ɗaya daga wutar lantarki ko da aka sake gyara wutar lantarkin mun ga mutanen borno suna ta murna har suna ta yawo kan titi suna ta shewa a wutar lantarki ya dawo wannan hakan ne zai nuna maka mahimmancin wutar lantarki ga al'umman mu amma bayan awanni 48 sai waɗannan 'yan ta'adda suka sake lalata wannan wuta don haka ba mu da wata hanya dan ba za a iya gadin waɗannan tarakon wutar lantarkin ba illa mu samu irin wannan hanya da zai samu ba al'umman wutar lantarkin a cewar gwamnan jihar Borno Professor Gana Umar Zulum Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna. A'a bar talakawanka a cikin yunwa da zama. Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yadda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san ba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi ita zai. Tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda da ya aikata zan ya gama da shirya dosbin da yi. shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. ku. Yanzu kuma ga garba awwal da rahoto na musamman. mahajjata masu tafiya aikin umara a wannan shekarar sun fuskanci matsaloli a ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma wajen ganin yadda gwamnatin saudiya har yanzu bata bawa ƙasar kamaru yawan adadin masu bukata tafiya aikin umara ba na wannan shekarar kasancewar cutar coronavirus ta addabi duniya baki da shugaban amir haji na ƙasar jamhuriyar kamaru alhaji muhammadu babule na tattauna da shi kan wannan matsalar da suke fuskanta ga yanda hirarta mu ta kaya eh to dan uwa abin da saudi kam sun ba da sun ba da cewa da a yi aikin hajji ban insha Allah da umra to amma dokokin da suka bayar shine da a yi ba son in shi korona da kuma can da a yi abin na dabta wato da hausa musamman mutum da gwada jinin mutane da kuma kula da lafiyar mutane a ga cewa ko ba su da wannan cutukan tukan tukuna bar mutane su yi aikin su kuma za su ajiye mutane zuwa kwana uku a kwana bakwai a dauke kafin su san a duba lafiyar su tukuna ba su izinin tafiya aikin aji abin da na dan garzama kaɗan a wajen mutane da yawa saboda kuma za ta kaita kuma alhazan in kowane ƙasa na ba nasu ka'idan da nasu tafi da nasu mutane to amma har yanzu ba abin da ya riguna ta sosai domin akwai wanda suka tafi can ma ba su samu har yanzu ba su samu tabbas cewa umuran ma nan kabaruwa su samu tafiya ba to yanzu wani hali kuke ciki da ku da kwastomomin ku waɗanda suke biyan haji ta wajen ku to mu muna gayyatar da mutane ba mu ce musu su zo ba domin haji ba hannun mu ba hannun Allah yake wurin Allah bai rai canja kafin lokacin aikin hajji wurin Allah kuma rai ci gaba kamar suka faɗa Allah wa Allah wannan kuma hannun Allah yake. To ya kuke fama da harkokin kasashen fetare na kasar Saudiya yayin da kuka je neman biza ga jama'anku. eh to yanzu tsara ɗaya ne yanzu biza dai suna bayarwa amma ba sa bayar kamar da mutane suke tsammani. ana ba da shi ne da condition ana ba da shi ana ba ka visa da ba ka visa amma da ka tafi da ka tafi kan dole ne shi kai vaccine in kororan nan kuma shi an maka test na na kororan in duka an ɗauki hancinka an ɗauki jini an duba cewa baka da wani ka'ida kuma in ka tafi can in ma za su yi maka wannan duk a wannan test in aka same ka da wannan naka za su ajiye ka a sati uku suna maka bincike guda maka bincike a sati uku in kuma a farai inda za ka biya ba hannun su ke kai da ka biya waɗannan duk abubuwan wani irin gudunmawa ƙasa kamaru ta miƙa muku a daidai wannan lokaci kan tafiya aikin hajji to har yanzu dai kamaru ƙungiyar mu na kamaru ba su ce mana komai ba gwamnati bai ce mana komai ba mu don muna jira mu je abin da gwamnati da gaya mana kuma irin matakin da ya dai ɗauka game da alhazansa da kuma za su fi umra shekaran da haji har yanzu da bana jira mu san mu ji abin da gwamnati zai gaya mana muna jira insha Allah. Waɗanne shawarwari za ka ba wa masu tafiya umara tun daga shi lokacin na neman ya kuri? Shawarwarin da nan gaya musu shine dole su yi su shirya tun yanzu kuma su je su yi samu yin basan in inda akwai tun da yake dai abu da ibada ne in kuma suka ga cewa abin da ya kawo musu cikas shi mutu ya jira shekara mai zuwan Allah kai mu da lafiya. waɗanne irin ah, cikas kuma sam ko kuma nakasu game da wannan aiki na haji tun da wannan cuta ta corona ta bullo a duniya to wallahi mun samu matsala kam da yawa saboda ka san aiki ne na Allah mutane kuma sun ba mu yadda waɗansu sun zo mun ci musa a su dakata shi wannan shekara ga wannan shekara in kuma ya zo shi ma ina kawo gardama kaɗan to yanzu ah, ayyukan da kuke yi shin ah, kuna ganin cewar jama'a suna gujewa waɗannan al'amura ne na ah, cutar corona a wani ƙasa ta kamaru eh to ka san mutane kam kowa sun karaya akan zancen wannan ciwo da kuma wanda kuma suka kare cewa wannan ba san in ba za su iya shi ba saboda suna jin cewa an ce ba san in yana kawo gardama ina kashe mutane kuma bai da halaka sosai da wannan cukantakan in su saboda haka mutane suna gaya mana haka nan su inda wannan ne ba za su iya zuwa ba kaza kaza ban kaji mu. wato yanzu dai ga dukkan alamu wannan sana'a na da kula kuke yi na kai al'umma aikin haji yana nema ya samu matsala kina kasar kamaru. eh yana nema ya samu matsala a kamar kamaru don tun yanzu har yanzu ba abin da aka tsara na yin umra na yin kuma da kuma akwai dan uwanmu da ya tafi can akan cewa ya je ya shirya komai na aikin na aikin umran shi ma ya samu dangar zama a can akan dama jiya litinin muke so mu samu cikakken labari sha'ani ba mu samu cikakken labari akan wannan sha'anin ba to yanzu idan har kuka samu za ku iya yin kowa domin mutane su zo su tafi ta bangaren ku eh to in dai an samu in an samu wannan kompromi in Allah ba matsala wanda yake zai ba shi ya zo tafi ba amma ga condition da yake nan in kuma zai dauki wannan condition in ta wani alhamdu in kuma san ba zai iya wannan condition in ba ba dole ba na wajen shi kamar mutum nawa aka yanke wa kasar kamaru domin su je su kula da aikin umara ko haji a'a ba yanke ba tukuna mu kan ba ka mana komai ba tukuna na kamaru amma na son gani kamar najeriya sun ce musu dubu biyu ne da wani abu allahu alamu to yanzu kana ga cewa yin hakan a kasar saudiya ta shiga cikin wani matsala kenan Eh to ta shiga cikin matsala mana tun da yake ni a nawa tunanin ko kuma a nawa gani na san dai kam da wani abin da kaga ya faru daga Allah yake in kuma da mutuwa da ciwo duk wajen Allah ne domin Allah ta man asaba min musibata illa bi la Allah ta ba wani masifan da zai samu dan adam shi da izinin ubangiji subhanahu wataala kuma Allah ce kafin ya sauko da ciwo ya riga sauko da maganin sa shi da maganin in ba samu ba ba ya dace ba Tuma da la ah, Alhaji Muhammadu Babule ɗaya daga cikin Amirar Hajj na ƙasar Kamaru. To, majina na goyi da ka zo ka sami don mu haskaka wa yan uwan musulmi abin da yake ciki na aikin umra da aikin hajji. Wasu alaikum na gode Allah saka da alheri. Sai dai kwamitin da ke kula da manyan masallatai masu tsarki guda biyu na kasar saudiya sun bukaci mutum dubu ɗari biyar ne kacal waɗanda za su gudanar da aikin umara a wannan shekara kuma mutum dubu ɗari ɗaya ne a kowane lokaci za su iya fitowa domin su gudanar da ayyukansu waɗansu kuma su biyo bayan an cancance lafiyarsu kuma ba sa ɗauke da cutar nan ta coronavirus haka dalika sun ɗauki allurar nan ta rigakafi wadda za ta iya hana su kamuwa da cutar cutar a ƙasa mai tsarki din Muhammad awar Garba muryar Amurka daga ƙasar yanzu dai ga garba awwal da shiri na gaba. Wasanni a takaice. Al'umman kasar jamhuriyar Kamaru cike suke da yadda ɗan ƙasar francis jenu ya zanto zakaran damben zamani wanda ake kira boxing kuma ana yi ne da hannu da kafa bayan ya yi wa abokin karawarsa dukan kawo wuka shi dai sabon Zakara. wanda ya ɗauki babban lamban yabo ta duniya na wannan gasar ga ɗaya daga cikin waɗanda suke nuna jin daɗin su game da nasarar da ɗan ƙasar ta jamhuriyar kamaru francis jenu kuma yadda ake ganin jajirce waje ya yi kasancewar shi ba kowa ba ne kuma ba komai ba ne a duniya amma yanzu yana daya daga cikin wadda rayuwarsu ta canza salo ga tattaunawar da muka yi da musa lukman ɗaya daga cikin masu nuna farin su game da irin namijin kokarin da shi dan ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya yi abin da za mu ce akan abin da wannan yaro ya samu wato idan muka duba rayuwar shi tun yana ƙauyen su dama dan kwasan yashi ne an ya shi ne bai da wani abin yin ban da wannan ya tashi ya zo babban birnin duwala ya soma daukan wato aikin dako to daga nan dai ya wato idan ka duba rayuwan shi za ka ga cewa wato yaro ne da ya wahala da ya wahala kuma har ya samu ya shiga faransa daga faransa kenan ya soma wannan tunan dambe wato idan mutane suka duba rayuwan shi ne shi sa kaga duk dan kamaru wato yana farin ciki da wannan yaro kuma wato kowa wato 'yan baya ma suna tunanin cewa su ma za su yi hakan nan to amma gaskiya mun yi farin ciki mun yi farin ciki da wannan yaro eh, wannan babban abin nan da ya samu na duniya ga baki daya eh insha Allah abin da yake ta wuce kenan tun da dai ya ci wannan wasan wato ya bude mawayin su ido idan nuna su ma yanzu ka gane yanzu ma har ya za a bude wani za da karfafa wannan wasan domin a kamaru babu da bamu da wannan federation ma to saboda albarkacin wannan da yayin nan shekar wato an fara maganganu akan za samu federation wanda zai karfafa ma wannan wasan wato eh, gwiwa mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice mai sarautar da ya fi dadewa kan karagar mulki a Birtaniya kuma mijin sarauniyar Ingila ya rasu yana da shekara 99 a duniya. A wata sanarwa da aka sake wa kafar yada labarai kuma aka kafe a kofar fadar Buckingham a safiyar Juma'a. Cikin tsananin alhini mai girma sarauniya tana sanar da mutuwar mai gidanta kuma abin ƙaunarta mai girma Yarima Philip Duke na Edinburgh. Mai martaban ya rasu ne cikin kwanciyar hankali yau da safe a Windsor Castle. Sauran ƙarin bayani zai zo nan gaba jami'ai a afghanistan a yau dinnan juma'a sun ce 'yan tawayen taliban sun kashe jami'an tsaron kasar guda tara sannan sun kama wasu sama da sha uku a wani harin da suka kai yammacin lardin hirat wanda ke daura da kan iyakar Iran. Gwamnan lardin Said Qatali ya gaya wa muryar Amurka da daren jiya Alhamis cewa 'yan tawayen na Taliban sun auna wasu wuraren zaman jami'an tsaro a gundumomin Koshan da Goriyan Kabilu daban-daban a jihar Kayin ta ƙasar Myanmar suna kan fuskantar yawaitar hare-hare daga sojojin ƙasar da ake kira da Tatmandu. Bayan juyin mulki da aka yi a watan Fabrairu, duk da bayyana tsagaita wuta da aka yi na wata guda cikin watan Maris, dakarun sun ɗauki mummunan mataki na murkushe masu goyon bayan demokaradiyya a faɗin ƙasar, yayin da aka garkame dubban mutane wasu ɗaruruwa kuma suka rasa rayukansu. Duk da yake matakin kushewar na ƙasa baki ɗaya a yanzu a Myanmar shine mai girma da aka fi sani a shekaru. Faɗan ƙabilanci a wannan ƙasar ta kudu maso gabashin Asiya ba sabon abu ba ne. Myanmar wanda ake kuma kira da Bama tamkar wata cibiya ce ta yakin basasa da ya fi dadewa a duniya saboda an shafe shekaru saba'in ana fama da faɗace-faɗacen ƙabilanci. India ta sake ba da rahoton adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar corona mafi girma. A yau Juma'a, ma'aikatar lafiya ta kiyasta akalla mutane 1,031,968 suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Wannan kiyasi ya bige adadin da ma'aikatar lafiyar ta ba da rahoto na akalla 1,026,789 da aka samu a ranar Alhamis. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya da gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wasala.